ينقص من الوهاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اما بعد ɗan al'ummar musulmi maza da mata manya da yara masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci mai albarka a wannan tasha mai albarka ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan darasi namu na wajibin da yake kanmu dangane da sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam na sanin matsayinsu da gudunmawarsu da gaskiyarsu da kuma mu kare bakinmu gabanin ci musu mutunci mi musu addu'a da istighfari mu ƙaunace su ƙaunar da ba mu ƙaunace su ba sai dan suna ƙaunar allah maɗaukakin sarki wanda son su yana daga cikin son allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba a cikin darasinmu da ya gabata muna magana akan gaskiyar sayyiduna abubakar da ake kiransa abubakar ne siddiq wanda muka ce bayanin cewa shi sahibi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka domin masu zagi ko cin mutunci su san wanda suke zagi ko cin mutunci su san cewa Allah da kansa ya ce wannan wanda suke zagi da cin mutunci sahibi ne na wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nassi na alkur'ani da ya tabbatar da cewa shi sahibi ne iz ya li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suke cikin kogo za su yi hijira tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun dan daga kafa kwana uku sawayen da suke neman su su takaita gabarin hanya sannan su ci gaba da tafiya zuwa madina ubangiji da nassi na alkur'ani lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ga damuwar sayyiduna abubakar ba ya damu dan ransa ba ba ya damu dan dukiyarsa ba ba ya damu dan iyalinsa ba ya damu saboda wanda yake tare da shi fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu cewa wannan manzo ya ɗauko wa duniya wani alkhairi babba ya rahama ne ga duniya wa ma ka illa rahmatan lil haka ubangiji ya ce ba mu aiko ka ba sai ka dan ka zama rahama ga talikai wanda wannan rahama hatta hada da dabbobi ma sun samu wannan rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Allah ya aiko shi da ita damuwarsa cewa idan makiya suka ga inda suke suka riske su suka kashe su ko suka taɓa su to shi ba a rayuwarsa ta farar hula ba a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tafiyayyen halitta wanda yake ɗauke da alkhairi zuwa ga al'umma idan duniya ta rasa shi babu shakka an yi asara wannan ne ya sa masa firgici ya sa masa damuwa ya sa masa wato tashin hankali shi ne manzan Allah yake cewa da shi la tahzan inna Allah ma'ana kada ka yi baƙin ciki kada ka damu kada ka yi ɗar Allah yana tare da mu da taimakonsa da agajinsa ubangiji ba zai bari maƙiyanmu su ainihin wato riske mu ba don haka ku kwantar da hankalinka wannan nasi ya tabbatar na alkur'ani sai duna abubakar sahibi ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan muke ba da misali a wancan darasi da ya gabata cewa an ya samu wannan lakabi na siddiq siddiqul umma wato wanda ake kira mai gaskiya mai gaskiya na cikin wannan al'umma shine as-siddiq cewa ya samu wannan lakabi har muke ba da misali da isra'i da mi'raji da aka yi da manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wanda ƙuraisha ba su gaskata ba aka je a gayawa sai duna abubakar sai duna abubakar ya ce in kana kala zalika faƙad sadaka wannan hadisi hakim ne wani rawaito da shi da abu na'im wato da bai haƙi daga ci a hadisi ne kuma na na aisha radiyallahu anha wanda ainihin wato hakim da zahabi sun inganta shi haka malam albani ya inganta wannan hadisi ce saiduna abubakar ya yi wata tauriya ma'ana ya ce la'in ƙala zalika in har ya faɗi wannan faƙar sadaka tabbas gaskiya ne kaga bai ce a'a ku jira sai na je na tambaye shi ba ni ba zan yadda ba kaga ya zama an samu wani ɗan taƙi kafin ya je wajen manzan Allah ya ce an ce ka ce kaza ya zama ya ajiye wata magana ta manzan Allah kar kuma ya ce a'a tabbas ya faɗa aje kuma a samu a'a waɗannan maƙiya ne suka shirya wannan karya da wannan kire suka faɗa suka jingina masa don haka amma nan take sai muka ce ya yi abin da wato malikatu saba ta yi wato wanda waɗansu malaman tafsiri suke cewa sunanta balkis ko wani abu wanda wannan suna ne ba a nassin alkur'ani ya zo ba a waɗansu tafasir ya zo cewa haka ne sunan ko ba haka ba ne wallahu a'lam sarauniyar saba lokacin da annabi suleiman alaihi salam ya aika mata wasiƙa ta zo ta musulunta bayan doguwar ƙissa ce wadda ba za ta yi mu shigar da ita anan sai dai ɗan ba jawo irin abin da sai na abubakar ya wanda ta yi ita ma lokacin da aka ka gadanta aka kawo gadanta aka kafin ta zo aka caccanza wa gadon kira da fasali da fenti da kamanni da komai aka rage wani gu aka ƙara wani gu aka canza abubuwa aka aje shi da ta zo aka nuna mata shi aka ce a haka za arshik haka gadonki yake sai ta ce ka annahu shi kaman shi kaga ana aka ai ba shi ne ai dama ca ne kaman shi ai shi ne dama ban ce ba shi ba ne to haka wannan baiwar Allah ta yi sai sayyiduna abubakar ya nuna cewa wannan labari in shi ya faɗa in har ya faɗa to gaskiya ne don haka ba wanda ya kai wani matsayi wato cikin wannan al'umma kowaye shi in kafar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma fiyayyen annabawa ne da manzanni ga baki ɗaya duniya ba ta yi na biyu mai matsayi mai martaba wadda ta kai tasa kafaɗa da kafaɗa daidai da daidai ba sannan sai saiduna abubakar cikin wannan wato al'umma shine mutum na ɗaya ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wallazina amanu billahi wa rusulihi ula'ika humus siddiquna allah ya ce wallazina amanu والذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم wa ورسولا wanda suka yi imani da ubangijantakar ubangiji cewa shine mahaliccin kowa da komai suka yi imani da uluhiyar ubangiji cewa shi kaɗe za a bauta wa subhanahu wa ta'ala bautan nan kamar yadda ya ce ba tare da an yi shirka da shi komai ba suka yi wannan imani da urububiya da uluhiya sannan suka yi imani da al'asma was sifat suka yi imani da sunayen ubangiji wanda ya ambaci kansa da su ko manzansa ya ambace shi da su ya kai imani da siffofin da ubangiji ya sifanta kansa da su ko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta shi da su wannan sifofi ba su ta hawilin su ba ba su ta taharifin su ba ba su ta tashbihin su ba ba su kakkamanta su da sifofi irin na halitta ba wanda suka irin wannan imani da Allah suka imani da manzannin Allah cewa Allah aiko da manzanni tun daga farkon manzo a doron ƙasa a duniya shine annabi nuhu alaihi salam har izuwa cikamakin su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ba da gaskiya suka ce la nufarriqu baina ahadin min rusulih suka ce ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin waɗannan manzanni na ubangiji subhanahu wa ta'ala allah ce ula'ika humus siddiquna waɗannan su ne masu gaskiya magaskata masu gaskiya da suka gaskata gaskiya cewa wanda ya fara shigo wa cikin wannan al'umma wanda ya shigo cikin wannan sharafi wanda ya fara shigowa cikin wannan lakabi na asiddiqun shine abubakar siddiq shine ba wanda ya kai matsayi a matsayi na siddiƙantaka a wajensa a wajen ubangiji maɗaukakin sarki a cikin wannan al'umma don haka wannan sifa mai balaga ta sifanta ire-irensa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam don ya daɗa nuna mana cewa saiduna abubakar da saiduna umar manyan mutane ne masu imani masu aƙida masu nagarta masu mutunci masu sanin allah masoya na manzan allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhum waɗannan mutane ba ƙanƙanan mutane ba ne a fagen wannan imani na wannan addini namu na musulunci wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda abu huraira yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salata subhi thumma aqbala ala nasi faqala baina rajulun yasuqu bakaratan بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فدربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم wannan hadisi wannan jawabi wannan kissa wannan bayani wannan labari wannan haske yana daɗa nuna mana darajar waɗannan mutane da nagartarsu a fage na imani wanda bayan da za a yi mutumin kirki mai ƙaunar Allah da manzo mai son aljannar Allah a ce ya buɗe baki ya aibata su ko ya zage su hasha wa kalla mutumin kirki ba zai taɓa yin haka ba abu, uh, abu huraira radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya yi mana sallar asuba bayan sallar asuba irin nasiha ko jawabi da liman yake bayan sallar asuba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba da labarin wani mutum cikin wata al'umma da ta gabata ya ce wata rana wani mutum ya koro saniyarsa sai ya hau wannan saniya ya kuma daki saniyar ma'ana irin yadda mai jaki zai koro jakinsa ya hau yana dukan jakin ko mai doki ya hau yana dukan dokin ko raƙumi ya hau yana dukan raƙuminsa sai wannan mai saniya da ya koro saniyarsa sai ya hau kuma yana dukanta sai wannan saniya sai ta wayo ta kalli wannan mutum da yake kanta mai ita kenan faƙalar sai ta ce inna lam nukhlaq li ta ce inna lam nukhlaq li mu fa ba a halicce mu don ba a halicce mu don a hau mu a daki bayan mu ba ta ce inna ma khuliqna lil harsi an halicce mu don a yi noma da mu a yi huda ko a tona ƙasa a farɗa ta a yi irin yadda ake da hudar shanu din nan wanda mutanenmu na afirka sun da yawa wanda ba manoma ba ma sun san manoma suna haka wannan shine aikin wato saniya an ka fitar da kiwonta da shan nonanta da cin namanta da sayar da ita ko amfani da ita irin wancan bayan wannan shine aikin gona irin wannan aiki na gona ta ce ba a halicce mu ba wannan saniya ta ce mu ta ce da mai ita mu ba halicce mu don an halicce mu don gona ma'ana ba a halicce ni aka baka ni ba don ka hau doro na don kuma bare kuma ka dake ni lokacin da manzan Allah ba da labari labarin nan akwai abun mamaki a ciki cewa saniya ce ta yi magana ta ce da mai ita mu fa ba halicce mu don wannan ba kun gone ya isa abun mamaki ya isa abun al'ajabi sai mutane suka ce subhanallah suka tsarkake ubangiji bakaratun ta takallam saniya take magana kamar wato jin abun bambara kwai haka a ce saniya ta yi magana sai manzan Allah ce fa inni uminu bi haza manzan Allah ce ni na imani da wannan na yadda da wannan haka ne na yadda wannan saniya ta magana sai manzan Allah ya ce ana wa abubakar wa mahuma samma ya ce ba sa na a lokacin babu saiduna abubakar babu saiduna umar ya ce manzan Allah ya ce da ni da saiduna abubakar da umar don mun yi imani da wannan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ubangiji maɗaukakin sarki ya gogwama imanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan sahabbai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun manzo ya yi imani da abin da ka saukar masa daga mahaliccinsa haka muminai irin waɗannan sahabbai irin waɗannan idan ka ce ka zage su ka ce ka ci mutuncinsu ka san ko baka je makaranta ba ko kuma rashin zuwa makaranta ko rashin karanta sira ko a karanta maka ko ka ji kila ta sa bisa kuskure ka kalli wani mutum ka kalli fuskarsa ka kimanta shi irin kimar da kaga kayi masa ya faɗi irin wata magana ta cin mutunci ga irin waɗannan bayan Allah ka goya masa baya ka tafi to ka sani ɗan uwa in kayi haka halaka ne ka dawo ka tuba ka dawo ka tuba ka dawo kan tafarkin wato ubangiji maɗaukakin sarki ka tuba da irin wannan cin mutunci manzan Allah ya ce ni na yi imani da wannan labari na saniyan nan ta magana ice sai dona abubakar da umar ma sun yi imani tare da cewa ba sa nan a lokacin ya ƙara ba da wani labari ya ce wa baina ma rajulun fi qanamihi iz adazzi'bu fa zahaba min habi shatin fa talaba hatta ka annahu istanqazaha minhu fa qala lahu الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم الصبع يوم لا رائي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وأن حديثي شيما أبو خاري يزو manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da labarin wani mutum da yake kiwon awaki yana da garkensa na awaki da tumaki da raguna yana kiwo sai kura ko kerkeci ya kawo hari ya cafi wani daga cikin waɗannan dabbobi nasa rago ko tunkiya ko akuya ya sheƙa a guje wannan mutum ya bi wannan kura sai da ainihin wato ya ƙwato wannan dabba tasa ba ta kai ga kashewa ba ba ta kai ga ci ba sai wannan kura ko wannan kyarkeci sai ya ce yau shi ka kwaci wannan dabba taka daga wajena ka kai ka ɗauki ka kwace wa zai kwace ta daga wajena yau masu ranar da ba ta da wani mai kiwo sai ni ranar da babu wani makiyayi mai kiwonta mai kula da ita irin ka sai ni rannan wa'i sai kwace ta wannan labari ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shi cikin labarin na cewa kura ko kerkeci ya yi magana don ya cafa akuyar mutane ko ragon mutane ko tinkiyar mutane mai shi ya kai hari ya dake shi ya kwato wannan dabba bai kai ga salwantar da ita ba ko illata ta ya ji haushi ya ce to ranar da ba ta da mai kiwo sai ni na ga yadda za ka yi wa zai isa ya ceto ya kwace ta manzan Allah ya faɗi da ya faɗi labarin wannan kyarkeci ya ce da wannan magana da ya yi sai sahabbai da suke sauraron sai suka ce subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah zai ne ya takallam kure ko kerkeci yana magana ƙala sai ya ce fa'in ni ominu bi haza ni na yi imani da wannan kun san abin da manzan Allah ya imani da shi ai tabbas ya wuce gaban wasa ko gaban labari haka kawai ce na ba da gaskiya da wannan sai ce haka abubakar da umar sun gaskata lokacin da yake faɗa sai nuna abubakar da umar ba sanu wani yana nuna mana daraja da fifiko ta sayyiduna abubakar da sayyiduna umar radiyallahu anhuma cikin wannan tafiya ta jerin gwanan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ka kalli saiduna abubakar da imaninsa da cikakkiyar shiriyarsa cikin waɗannan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama ka buɗe idanka ka buɗe bakinka ka daddage da makogwaranka a ce kama ashar ka zage shi ka aibata shi ka ci mutuncinsa ka san cewa tabbas wannan makogoro naka inda a duniya za a ce mu ne za mu kama ka mi maka sakamako da sai a ce in mun kama ka muka danna wani katar rodi ko karfe a cikin wuta ya ja muka danna cikin wannan makogwaro naka muna ga ba mi maka abin da ya wuce ba mi maka wato abin da ya wuce a yi maka ba don wannan makogwaro naka ya cancanci in ana shan wuta tun daga duniya ya fara shanta don haka dan uwa ka tausaya wa kanka yar uwa ki tausaya wa kanki yan uwa ku tausaya wa kanku yan uwa mu tausaya wa kanmu cewa dan awa waɗannan bayin Allah bayin Allah ne na gargaru wanda ya kamata mu san gudunmuwarsu musan matsayinsu da alfarmarsu wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mu gane cewa fa zaginsu ko cin mutuncinsu ko gaya musu ba daɗi wani abu ne wanda wato wanda wato zai sa zai sa mutum ya rasa imaninsa zai sa mutum ya yi farin ma musuluncinsa zai sa mutum ya tashi a tutar babu idan har ya mutu bai tuba ba wal iyazu yan uwa sai mu kiyaye wannan yan uwa mu nisanci aibata ko cin mutuncin waɗannan bayan Allah sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke bin waɗannan littattafai na magabata muke jin yadda Allah da manzansa suke hakaito mana kima da daraja ta waɗannan bayan Allah na gargaru don haka idan muka ce za mu tono mu ɗauko mu ci gaba da bayanai akan abin da ya shafi kima da daraja ta waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da za mu yi zama irin wannan kusan ni dai ban san adadin zaman ba wanda za mu ce ba za mu iya ƙurewa mu kai ƙarshe mu ce mun kai ƙarshen sanin suwaye da ƙimarsu da ayyukansu ba kamar yadda na taɓa faɗa a baya sai dai a tattaɓa abin da wato ya eh, gwargwadon ya samu domin ba darasi ƙarami ba ne ba lokaci ƙarami ba ne zai bayyana haƙiƙanin falala ta waɗannan bayan allah da manya-manyan manaƙibu nasu wanda ainihin wato suka fifita amma cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu suka ma fifita su da zagi duk da suna zagin sauran sahabbai amma sun fi fifita wannan domin sun keɓe zagin sayyiduna abubakar da sayyiduna umar da nana aisha da hafsa cewa waɗannan wato zagin su cin mutuncinsu akwai lada kamar ladan wanda yake yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama billah wanda ba haka ba ne ya kamata ainihin mu waɗannan ya kamata kafin mu ci gaba mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala gare shi subhanahu wa ta'ala mu fuskance shi mu roƙe shi subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula وبأنه وبأنه الله الذي لا إله إلا هو ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ألا منا روقونك منا فسكنترك منا روقونك دسونا ينكسركك wanda ka ambaci kanka da su ko ka ya ambace ka da su ko ka ambaci kanka cikin wani littafi daga cikin littattafanka da su ko ka taskace wannan suna naka cikin wani ilimin gaibi naka subhanahu wa ta'ala muna roƙonka da sifofinka maɗaukaka cewa babu abun bautawa da gaskiya sai kai subhanahu wa ta'ala kada ka sanya gillu kada ka sanya hikiru kada ka sanya hasadu kada ka sanya a adawatu da bagada cikin wato zukatanmu dangane da waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wala ahadin minal mu'minin Allah kada ka samu kullaci wani ma daga cikin muminai fara hula ba masu ba wa an yaghfir lana bil iman wa ubangiji kai mana gafara kai gafara ga ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته العليا وبنجي منا روقنك دا سونا ينكا مدوككا دا صفوفنك مدوككا دا سونا ينكا ما صركي كاواوا أن يحشرنا يوم القيامة مع نبيه الكريم ومع صحابته الكرام الميامين Allah muna roƙonka ranar tashin alƙiyama ka taro mu ka tayar da mu tare da manzanka annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan manya-manyan sahabbai naka masu alfarma haka wa nas'aluhu jalla wa ala an yahshurana yawmal qiyamati ma Abi Bakr as-Siddiq wa ma Umar wa ma Uthman wa ma Ali wa ma zawjati nabiyina wa ma zawjati nabiyina sallallahu alayhi wa sallam Allah muna roƙonka ranar tashin alƙiyama ka yi mana alfarma ka yi mana baiwa ba don mun isa ba ba don mun kai ba ba don za mu iya aiki irin nasu ba Allah saboda ƙaunar da muka yi musu wanda ba mu ƙaunace su ba sai saboda kai Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka tayar da mu ranar tashin alƙiyama tare da saiduna abubakar da sayyiduna umar da sauran ainihin sahabbai da matekun manzan allah sallallahu alaihi wasallam zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhunna wa ardahun allah ya yadda da su allah ya yadda da su ya dada yadda da su waɗannan bayan Allah sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin ubangiji ka alkawari a ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وبنجي تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ga Allah ka kadaita shi da ibada da tauhidi a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi sunnarsa ka bi tafarkinsa ka girmama waɗannan sahabbai ka ji maganganunsu ka yi koyi da su ka kwaikwaye su irin ayyukansu hatta maganganunsu ka iya maganganu irin nasu in ma zai ka iya tafiya irin tasu ka iya ainihin wato akhlagu irin nasu da sauran ɗabi'u kyawawa waɗannan bayan Allah da Allah maɗaukakin sarki ka ce wanda ya ɗa'a ga Allah da manzo ya ɗa'a ga Allah da manzo fa'ula'ika ma'allazina an amallahu alaihim wannan suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina na daga annabawa annabawa su ne wato annabawan Allah kenan tare da manzanni minan nabiyina wasu siddiqin da siddiqai irin irin su sayyiduna abubakar irin su maryam alaiha salam mahaifiyar isa ibn maryam waɗannan siddiqai wanda Allah ya ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya kira su siddiƙai waɗanda suka gaskata abin da Allah ya saukar ga manzanni suka gaskata da imani da aƙida Allah ka tara mu tare da su wa shuhada da shahidai irin na hamza baffan annabi sallallahu alaihi wasallam irin su musu abul khair da sauran shahidai bayan Allah na wasu wa siddiqina wa shuhada Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa ma dalla da waɗannan abokan tafiya idan ranar tashin alkiyama ka tashi ka ganka cikin wannan tawaga kai madalla duniya ta yi kyau lahira ta samu inganci da nagarta Allah ce zalikal fadlu min Allahi wannan wata falala ce daga Allah Allah kai mana wannan falala Allah ka ba mu wannan falala Allah ka ba mu dacewa da gamdakatar cikin wannan falala da dacewa da sadar da mu da waɗannan bayan Allah na gargar wanda Allah ka ambace su ka ce mu koyi da su Allah ka ba mu irin wannan falala da irin wannan dacewa ka ta yadda mu ranar tashin alkiyama tare da su ga baki ɗaya su ne ahlud darajatil ula wal manazilin rafi'a wal amakinil aliya ta yadda mu tare da maɗaukaka ma'abuta waɗannan wato matsayi mai alfarma 'yan uwa al'ummar musulmi a nan wannan darasi namu